na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa Radio. za ku wato za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ranar 11 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu duba batun mayar da matasa 'yan banga a shafukan sada zumunta da ake zargin wasu 'yan siyasa da yi. Sai zamantu ka tara matashi sama da ɗari kawai ka cusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su dama su tunani da tunaninsu ba. masu sauraro sai a kasance da mu domin jin duk wa'annan a cikin shirye-shiryenmu. To da farko za mu fara ne da zauren da wakilin Hassan Maina kai ne ya yi. da wasu wato masana a harkokin wato sada zumunta. Mm, ko kuma mu ce shugabannin matasa ba mm. domin sanin wannan matsala ta bangar siyasa a yanar gizo ke tafiya. Mm. To kusa ai sarari lafiya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani shirin na yau da gobe wanda a yau za mu tattauna yadda ake amfani da waɗannan kafin yaɗa wato sada zumunta na yanar gizo ire-iren su Facebook, Twitter, uh, LinkedIn da dai sauran rikinsu. yadda musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa wurin cimma wani muradin wanda zai kawo na kaso ko kuma ce baya ga al'umma a siyasance a turba irin da shugabanci malam aminu dahiru shine bakona na farko wanda dan jarida ne a nan babban birnin tarayya abuja sannan sai alamin ciroma wanda shi ma dan jarida ne kuma wato mai gudanar da shafin burin zuciya wanda ya yi suna kwarai a duniyar hausawa malami aminu ɗayaru in zan fara daga gare ka ya kake ganin yadda shugabanni musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa ko kuma sanya matasan suke amfani da irin waɗannan kafafe na social media wurin cimma wasu bukatun da ba daidai ba to hassan zan yi cewa abubuwan ne suka canza kaɗan ko kuma in ce maka kwaskwari ma aka yi wa tsarin bangar siyasa sai a koma ya koma na zamani ko kuma a ilimance ta wani bangare wanda ke kuma ilimin ba kamar irin ilimin da ya kamata a ce an yi amfani da shi ba a tsarin siyasar najeriya dama matasa sun fi gwaninci ko kuma ce 'yan siyasa sun fi cewa yin amfani da matasa wajen 'yan bangar siyasa musamman ma duk da suka cewa ba su da karfi za a ji a yi cin mutunci ko kuma su yi amfani da matasan nan don su cimma abin da suke so wanda ke wani sau masu kan ba su kayayyakin wato shaye-shaye na maye wanda ke sai sun fita hankalinsu su na za su je su aikata wasu abubuwa na rahin mutunci a ƙarshe da babban burin a cimma abin da ake so to yanzu sai abin kusan a karkata da ya koma shanin harkar social media wato hanyoyin sadarwa na zamani wanda ke da su dai matasan nan da su ake amfani amma za mu iya cewa ta wannan bangare kusan matasan da suke da ɗan ilimi waɗanda suka san hanyoyin hanyoyin da za su yi rubutu mai kyau ko kuma ta da za su yi gama hanyoyin sadarwa na zamani hanyoyin intanet ɗin suka dan fahimci wannan abin kuma a naɗin ba abin da ake yi ko ne za ga cewa sun kafa wato hanyoyin sadarwa na zamani ko ne kuma suna wato goyon bayan waɗanda wanda suke ko kuma ce wanda ya ɗauki nauyinsu ko kuma wanda suke so alamin ciro mai ina zo gare ka kai dai wato kana da shahara da kuma kwarewa a wannan fagen na al'amuran yanar gizo din nan domin kana gudanar da shafin ka musamman na burin zuciya idan muka ɗauki matasa a najeriya yadda suke amfani da irin waɗannan kafafe musamman wurin wato cimma muradan iyayen gidansu a siyasance kai menene kake ganin wanda ba daidai ba da suke yi wanda eh, ka iya zama wato na kasu ga ci gaba da haɗin kai da kuma zaman lafiyar ƙasa to alhaji maina abu na farko da za mu fara tunani a kai shi shine dama ita kafar sadarwar zamani wato social media din nan kafa ce wacce aka sauƙaƙa dukkanin abubuwan da suka shafi hulɗayya tsakanin mutane da kuma zauruka da dama wajen Eh, ilmantar da juna da kuma kai tsaye wajen miƙa ko kuma aika saƙo ga duk inda ake so sakon ya samu isa to a gefe ɗaya kenan a gefe na biyu kuma idan aka duba za a ga cewa a yanzu matasa sun raja'a ko kuma in ce wasu masu madafin iko ko 'yan siyasa sun yi amfani da wannan dama sun yi kutse sun kwaci abun daga inda ya kamata a ɗora suka kawar da hankulan matasa daga inda ya kamata su yi domin su cusa musu wasu muradu na daban domin a irin wannan abubuwa da suke yi ne suka kawar da matasa daga turbar samun abin da ake kira aƙida ta siyasa ko kuma aƙida ta zamantakewa sai zamanto ka tara matashi sama da ɗari kawai ka cusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su dama su yi tunani da tunaninsu ba to wannan abun yana bautar da matasa sabanin kuma muradun da za a kalla a kai kamar yadda ka faɗi misali a shafinmu na majalisar burin zuciya shafi ne da aka da ke hulɗa da matasa eh, zan zo kan shafin aminu ɗahiru idan muka duba ɗazu ka faro maganin cewar ana amfani da waɗannan kafofi wato shugabanni suna amfani da matasa waɗanda su kuma suke amfani da waɗannan kafofi ta hanyoyin da bai kamata ba dan bani misali mana to kusan zan iya cewa hakan ne suna amfani da wannan hanyoyi wanda yake kusance suna cin zarafin su kansu hanyoyin sadarwa na zamani saboda kusan an wato kirkire su ne domin sauƙaƙa abubuwa yin abubuwa a zamanance kuma a sauƙaƙe to amma kuma maimakon a ce an yi amfani da su da zai amfani al'umma a yi abubuwan cikin sauƙi kuma a yi a zamanance sai aka mai da abin kamar tamkar wani dandalin cin zarafin abokan adawa ko kuma cin zarafin wasu da kuma mayar da martani a ta haka ne za a ga wasu matasan ko kuma ce wasu da suke goyon bayan wani Allah Allah suke su kokari su bata wani abokin adawansu ta wannan sashe wani kuma za ga cewa ta wannan ne ake daga ya ga an bata nashi zai je mai da martani maimakon a ce an mai da wannan hanyoyin sadarwa guri ne wajen bayyana manufofi aƙidoji da kuma yin abubuwa na ci gaba da bayyana irin tsare-tsare da ya kamata a ce an yi wani zai taimaki al'umma alamun ciro ma dan imin batu dangane da dandalinku na burin zuciya sannan kuma na san kai adamin ne a exclusive foundation waɗannan abubuwa musamman wani ɗan siyasa ne saka ku idan kuma ɗan siyasa ne saka ku me ake so a cimma da su to um, alhaji hassan idan aka kalli duka irin waɗannan kamar yadda na yi shimfiɗa ɗazu wato uh, akan yi amfani da wannan dandalin uh, sadarwar zamani wajen uh, tattaro bayanai ko kuma haɗin kan al'umma a duka waɗannan shafuka musamman majalisar burin zuciya wadda ta faro ne tun daga kan cikin jarida daga jarida ta bunƙasa har ta zama ta samar ma kanta wani shafi ko kuma gurbi a shafukan facebook to matattara ce ta matasa wacce aka bayyana cewa na ɗaya kowa izo izauna i kawo abubuwan da ke cikin zuciyarsa waɗanda misali kana da wani abun da baka taɓa gaya wa wani ba to ka fito da shi a tattauna ko kuma kana da wata damuwar da ba za ka iya faɗa kai tsaye ba sai ka faɗa a kai kaici domin a haɗu a tattauna a samar da mafita to haka ɗaya zauren da ka faɗa na exclusive foundation shi ma duka irin waɗannan muradin ne a haɗu a taimake keniya a tallafa wa marasa galihu so idan ka kalli waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda na faɗi a farko za ka ga cewa wato ita wannan kafa ta sadarwar zamani kafa ce da ya kamata a ce su kansu shugabanni su yi amfani da ita wajen tattaro bayanai wajen sanin me ke damun al'umma sabanin abin da suke a siyasance sai su ɗauka su haɗa daba a ciki da sauransu kuma ita wannan kafafa kar mu manta a ranar sha bakwai da ga watan disamba shekarar 2010 irin wannan ya faru a wani gari da ake kira a raus a cikin tunisia inda wani matashi dan shekara 26 mai suna muhammad buazizi ya taka yana tafiya dama abin yake yana dan iyayensa da yan uwansa da sauransu duk sun dogara a kansa yana tura abin irin amalanke na sayar da kayan miya irin su karas irin su salad da sauransu akan wannan ake samun abin da ake ci a gidansu kwatsam ya haɗu da jami'in tsaro jami'in tsaro ɗan sanda ya mashi ya zalunce shi to jin haushin abin da aka yi masa aka kwace masa abin da yake neman abinci da shi aka kuma tauye masa haƙƙinsa ya haɗe zuciya ya zuba ya watsa ma kansa fetur ya kyasta ashana to wannan kyasta ashanan shi ya kyasta juyin juya halin da sai da aka sauke shugaban kasar tunisia a shekarar 2010 saboda haka abinda muke magana a nan shi ya zuwa sauran kasashen arewacin afirka ko ta ina so abinda ake faɗa a nan shine maimakon su masu kirkiran musamman 'yan siyasa da ke kirkiran shafuka su ce wane zo kai min eh, banga ta siyasa za mu zo kan solution nan amin ɗahiru musamman idan muka duba yanda yanzu duk wani gawartaccen ɗan siyasa a najeriya ko shugaba yana da yaransa masu wannan social group din zaka ji an ce wane ne vanguard wane ne media team wane ne support saka da sauransu um, idan muka dubo waɗannan matasa da shugabanni ko kuma 'yan siyasa ke amfani da su a wurin amfani da kafan sada zumuntan nan karara a cikin kalma ɗaya ko biyu wani irin illa suke jawa zamantakewa irin eh, kyakkyawan zamantakewa da kuma kyakkyawan shugabanci za mu iya cewa ba karamar illa yake haifarwa ba saboda wayannan irin abubuwan da ake a kafafen wada sada zumunta na zamani da wasu 'yan siyasa suke amfani da wayannan ba abin da ake koyarwa illa batanci babu abin da ake illa cin zarafin wasu wanda ya kamata a ce an mai da hankali ne wajen yin abubuwa masu ma'ana wanda ke nuna manufofi kuma irin tsare-tsare da 'yan siyasa suke ko kuma idan misali ma kun bude wannan kafa ne domin tallata irin bayyana manufofi misali da shi wannan dan siyasa yake yi ne to a ce an mai da hankali akan irin kyawawan tsare-tsare da kuma irin abubuwa wanda yake wanda ya shafi ayyukansa wanda kuma yake alhakinsa ne kamata a ce ya sauke don cigaban al'umma sai ga amma an kauce wannan hanyar daga kage sai karerai sai zuba irin abubuwan da yake ba hakan take ba sai kuma cin zarafin wasu to kaga wani abu ne illa ne wanda ke ira haifar da tashin hankali da kuma rashin ji jituwa tsakanin su kansa matasa da ma kuma raba kawunan al'umma alamun ciro ma kalma ta karshe a kwanakin bayan an yi ta amfani da waɗannan kafin sada zumunta cewar shugaban ƙasa zai muhammadu buhari zai auri ministan harkokin wato jin kai hajiya wato eh, waye sunanta ne hajiya sadiya umar faruk wanda kuma ya zo bayyana ba gaskiya ba ne menene illolin waɗannan abubuwan a cikin kalma ɗaya sannan kuma menene abin yi domin a shawo kan matsala illa ta farko ita ce yada jita-jita a cikin al'umma wadda zai iya haddasa koma mai na rudu da sauransu na biyu kuma illa ta biyu ita ce dakile tunanin mutane ana hana mutane riskar abin da ya kamata su riska to don haka mafita a nan ita ce maimakon 'yan siyasa su rika kafa turaku ko kuma zaurika don kawai a rika tattauna abin da ya shafe su me zai hana dan siyasa a yau yana majalisar dattawa ya kafa wasu matasa a can yankinsa cewar su zauna su tattaro masa matsalolin al'umma maimakon su rika yi masa amshin shata masu sauraro duka duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa wanda a ciki kuka saurari al'amun ciroma wani matashi wanda yake gudanar da wato shafuka na matasa a yanar gizo wanda kuma jagora ne na dandalin burin burin burin zuciyata da kuma wato admin ne a shafin exclusive foundation wanda dukkanin na matasa ne sannan sai dan jarida malam aminu dahiru wanda babban dan jarida ne kuma ƙwararren ma'aikacin gidan talabijin a nan babban birnin tarayya abuja a majalin su duka hassan mai na kai na ke salama da ku daga nan birnin abuja mu zama lafiya to ya shugaban ni kutuna rabana ya yi ku rabana To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC. Kuma a yau muna tattaunawa ne akan mayar da matasa 'yan banga da wato 'yan banga a shafukan sada zumunta da ake zargin wasu 'yan siyasa da yi. To a cewar wani masani dai, rashin wayewa ne kawai ke sa ake amfani da kafofin sada zumunci wajen cin zarafin mutane. ga hirar da abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta yi da shi gaskiya wannan abun abu ne wanda abun allah wadai abun kuma da kamata ya yi dukkan dan siyasa ba dan siyasa ba ma duk dan kasa na gari ya yaƙi irin wannan abubuwan da ake yi saboda yanzu an koma ana amfani da kafafen zamani ana cima mutane mutunci ana yin batanci ana yin abubuwan da duk waɗanda al'adunmu da addinin wa yadda da su ba so wannan ba ci gaba ne inda aka ci gaba ake siyasa waɗannan gurare ne waɗanda ake tallata manufa ba a yi batanci ga aboki takara ba to amma yanzu saboda rashin waɗewa a nan najeriya ma watanni da suka gabata an zo ana yi ma shugaban kasa da muhammadu buhari irin wannan abu har da aure aka hada aka yi komai har rana aka sa kowa waɗansu 'yan najeriya waɗanda ba su da suke sauraron rediyo ko ke kallon social media mm. duk sun yadda da cewa buhari zai yi amarya wanda wannan abun ya kawo abun da har family ma ya zama cewa abun ya zama abun tonan asiri kuma abun da bai kamata ba ba san mutum sai abun wannan ta yi magana to kin ga waɗannan abubuwan na a inda aka ci gaba ana amfani da su ne wajen tallata manufa ba kankanci ba kuma wulakanci ga wani ba to yana ganin abu ne wanda ya kamata yaƙa mu duka kuma ku yan jarida kuna da babban rawa da za ku saka game da irin waɗannan abubuwan waye mu mutane da kai san da cewa waɗannan abubuwan an yi su ne saboda amfanin su saboda a gaya musu abubuwan da ya zama cewa ba su sani ba to irin waɗannan abubuwan da kawai su ne ya kamata a yi kai ɗan siyasa ne kuma kai ma kana mu'amala da kafafen sada zumunta eh Eh muna amfani da shi wurin tura ma magoya baya sako da kuma mu tallata ko mu yada mu kuma mu gaya musu abin da muke son mu yi. Tallata manufa ba wajen batanci ba. So inda ake samun matsaloli kenan. to mutanen mu saboda rashin karatu da kuma rashin sanin amfanin abubuwan da kuma waɗansu ɓata garin 'yan siyasa sun zo saboda sun ila Mr. A ya fi su ainihin cancanta da waɗansu abubuwa to ya za a yi su samu galaba a kansa shi ne sai sun yi batanci. To kafafen sada zumunta dai a zamanin yanzu ya zama dole a yi eh. mu'amala da su domin kusan siyasar ma ba za a kauce wa amfani da kafafen sada zumunta ba to ta yaya kake gani ku 'yan eh, siyasa za ku eh, wayar wa matasa da magoya bayan ku kai domin sanin yadda ya kamata su amfani da kafafen sada zumunta da kuma abokan tafiyarku na siyasa eto eh watan waɗannan abubuwan nan gaba ɗaya kamar yadda kika fara shimfiɗar eh, ainihin bayanin ne ga da ana amfani da matasa ana banga siyasa suna ɗaukan makami da gari to yanzu an dawo a ilmance so abu ne wanda ke cewa kisa a kowane lokaci ba za a rasa samun kwara gurbi ba amma ni abin da nake gani wani da ya kamata a yi saboda wannan abin ni a matsayina na dan siyasa ba zan iya gyara shi ba saboda duk gyaran da zan yi ni ga abin da nake yi ina yi ne yadda kowa zai fahimci ga yadda abin yake kuma ga yadda za mu yi to amma in ba gwamnatantoci suka shigo ciki ba aka samu doka mai kyau wanda ba ma game da siyasa ba wani ma kawai gaba yana sa mutum ya bata ma suna so a kawo doka ce mai kyau waɗannan gwamnati ke kamata su shigo cikin waɗannan abubuwan eh to amma wannan kuma ba su yi shi da hikima ba saboda ya za a yi a ce ga mutumin da zai yi fyaɗe an yi shiru ba a ce mai komai ba sannan wanda ya batanci a kira za a mai hukuncin abin nan eh, eh, hukuncin kisa kenan ita gwamnati abin da aka santa da shi tana da hangen nesa kuma ta san me ya kamata a yi yanzu idan aka zo da hukunci mai tsauri mm. mutum ma akan wannan abun ana iya dakatar da shi a siyasance. Ah, so da yawa za ka ga wa'annan kalamai ko kuma irin ah, bangar da ake yi a ta kafafen sada zumunta yakan haifar da fitintunu a cikin gari ka ga dai ba a mm. ɗau makami ba. Mm. amma abin da aka yi kuma hmm. ya yi silar wata fitinar hmm. ne ne mafita ki mafita ne a wayar ma mutane da kai kuma su san da cewa ita wannan siyasa nan ba gaba ba siyasa ana yin ta ne saboda a kawo ci gaba ga al'umma su kuma waɗannan kafafen sada na wannan sadarwa da suka shigo na sauki na yadda yanzu aka ce sai ka je gari ka shiga jirgin ruwa ka ketara daga can sai ka hau jaki ka je wani wuri kana daga gidanka sai ka tunata manufanka su waɗannan abubuwa sauki ne muka samu a rayuwa to amma mutane suna amfani da shi saboda su yi batanci kuma su yi wani abu ba za a taɓa rasa irin waɗanda za su yi waɗannan abubuwan ba shi na gaya miki the best abin da kawai za a yi shine a samu gwamnati wata take da gaske ne za ta yi regulating din waɗannan abubuwan nan a kawo waɗansu penalties waɗanda za a sa idan mutum ya yi haka saboda in ba gwamnati ba babu wanda zai iya cewa yau zai iya kawo wani abun da zai kawo na canji saboda duk abun da za ka yi sai gwamnati ta shigo ciki to kana ganin gwamnati ce kawai za ta yi su yan siyasar ba su da haƙƙi da ya rataya a wuyansu na faɗakar da magoya bayan su musamman ma matasa da suke amfani amfani da su su kuma matasan ta yaya za a yi su fahimci cewa wannan abin da suke yi gafa manufar waɗanda suke sa su yin wannan abin banga ne ake sa su don wani zaka ga zai ce ai ba aiki nake yi ba banga siyasa nake yi ba ana biya na kuɗi a ƙarshen wata domin kuma kudan kuɗaɗe ake ajiyewa kowane wata a biya mutum saboda waɗanda abubuwan da yake yi wato ya je yi ɓatanci a kafafen sada zumunta shine na gaya miki wannan abun nan gwamnati waɗannan matasan nan ba za ta iya ɗaukar nauyin wannan abu babu haƙƙi da ya rataya a wuyan 'yan siyasa ƙungiyoyi masu zaman kansu da dai makamantan haƙƙi da ya rataya gaya ba ma ga ɗan siyasa ba na gaya miki ga ɗan ƙasa na gari bai kamata kai yi ɓatanci ga wani dan uwanka ba. So don haka yanzu waɗannan matasan da kike gani ana biyan su kuɗi sannan kuma haya ake ɗauka su wata ita wannan sisan ke da cewa a nan ƙasashen wuraren mu abubuwan ya yi muni sosai dalili saboda su matasan an riga an sa su cikin wani eh, kaso za a ce a wannan prison ainihin eh, eh, me ake ce mene eh, financial prison wanda gaba ɗaya ai da kuɗi ne ake amfani Ki gane abin da ke nufi ko mm. kuɗi ne ake bayarwa yi waɗannan abubuwan nan matasan nan ba su da aiki yanzu nan idan yanzu gwamnati za ta samu ayyuka da waɗansu abubuwa ta ba matasan nan wa zai jira ya ce wai yana zaune ne a sashi ya yi so kin ga wannan abun za a iya covid din shi wanda cike cikin society community mutane kowa na abin da zai yi kenan daga an yi wani abu kaɗan wannan bai da kyawu kowa zai fito ya yi magana kowa zai yi tar da shi so kin da za a samu sauki amma tun da waɗannan shugabannin namu sun riga sun samu wani prison na talauci saboda a kullum suna amfani ne da arziki da dukiyar da suka sata da suke da su sa matasa su yi abun da bai kamata ba na ce su waɗannan iyayen na ɗaya abubuwan da waɗannan manyan mutanen suka samu damar da suka samu wanda shugabannin na da suka bayar na yanzu ba su bayar ba so sun ga sun riga watan idan ba talauci ne watan wannan abun da ɗaya talauci ne wata idan ba talauci aka yi maganinsa ba waɗannan abun ba a yi maganinsu kuɗi ake bayarwa sun waɗanda ba su da aiki yi in aka ba su kuɗi ne ba za su yi ba so sun ga babban matsalar da aka samu na wannan abun shine talauci matasa ba su da aiki yi amma yau idan aka yi karetin ɗan ayyuka mutum yana ganin zai tashi ya fita je aiki in wata ya ƙara yana rabin da zai emin wallahi ba zai shiga cikin irin waɗannan abubuwan ba yaya kake kallon eh, al'amura nan gaba wani hanke kake yi nan gaba ni abin da nake duba wannan abin da kika gani komai yana da lokaci saboda su waɗannan waɗannan 'yan siyasa manyan da suke ba matasa ba, akwai lokacin da zai yi waɗanda matasa za su dawo su koma suna yaƙar su wannan lokacin ne kawai zai sa wannan abun ya tsaya sannan lokacin da Allah ya wayan mu matasa da kai cewa wannan dan majalisa wannan sanata wannan gwamna ko shugaban ƙasar nan mu ma za mu iya yi kuma ni babban matsala ta abinda kullum nake gaya wa matasa nake gaya musu cewa yanzu ko matsalar da muke samu shine yanzu a gida yanzu a gida a mahaifi idan idan ku na nan akwai shekarun da zai kai waɗanda lura gidan nan ku za a ban ma so me yasa ba za mu iya zuwa ba mu shiga mu cewa mu ma za mu iya waɗannan abubuwan nan mutanen sun cewa karfin mu ya kawo watan babban matsalar ne irin na gaya miki talauci wallahi damar da waɗannan magabata suka samu idan da environment ɗin da ke nan yanzu na talauci da wahala ba za su samu wannan damar ba saboda ko karatu idan akwai wahala da yunwa ba za ka iya shi ba to don haka waɗannan abubuwan na gaya miki cewa talauci idan aka yaƙe shi to komai zai sauki amma idan ba a yaki wani zai iya hakuri saboda bai da hakuri bai da wani kuma in yaji an ce ga waɗansu ne eh, makudan kuɗin da za a bashi wallahi duk yadda yake wannan abun zai iya jan hankalin saboda waɗansu kuraren to sai an kawo dokoki da ka'idodi an sa mm. sannan za mu samu sauki waɗannan abubuwan nan sannan kuma ni ina fata ina addu'a Allah ya sa matasa kansu ya waye su san cewa abubuwan nan da ake yi gaba ɗaya saboda su ne kuma su san da cewa idan ba su suka zo ba suka ce a'a saboda matashi yanzu idan za ka zagi baban wani babanka ne ka zaga idan za ka zagi yayan wani yayanka ne ka zaga waɗannan tsofaffin sun riga sun gama nasu lokacin waɗannan mutanen nan ba su idan da za su zo ne suna farfaganda ni zan gina makaranta kaza wuri kaza wani a'a ba kai ka gina kaza ba ni na gina wannan it's a very good argument To masha Allah. Wato a kafafin sada zumunta mun wato kafa mu na Facebook mun kafe tambaya da take cewa yanzu kafafen sada zumunta sun sauya yadda ake tafi da al'amuran siyasa. Musamman ma game da bangar siyasa. A ganin ku ta yaya am hana amfani da kafafen sada zumunta wajen yada bangar siyasa? To kuma mutane sun amsa Madina. Mm. To da farko dai ga kaɗan daga cikin amsoshin da wasu suka amsa mana. ko za ki fara mana na farko? To, na farko dai Yakubu mai bauchi rishi ya ce, gaskiya matakin hana ya wato yada bangar siyasa a kafafen sada zumunta abu ne mai matukar tasiri sosai duba da yadda al'amarin siyasa ke dada taɓarɓarewa. fatan mu Allah ya kawo mana mafita to amin um, to sai kuma abbakar Ladan fage shi kuma cewa hanawa ba shi bane mafita kamata yi a rufe shafukan da yake alaka da irin waɗannan. Mm, haka mm. shi kuma Salihu Isa Fana Kebi ya ce wato da na mairo Umar Makera su biyu kenan suka mm. ce salam yau da gobe hanya dai guda ce duk wanda aka samu ya yada wata magana ko bangar siyasa a kafafen yada labarai wato intanet mm. ko facebook sai a hukunta shi tare da bulala <laughs> ko da ɗari ne da kuma tarar kuɗi na naira dubu hamsin hmm? ina ganin yin hakan zai kawo ƙarshen lamari da wuri wato a mishi bulala wato bulala ma to gaskiya ina ji ya faɗa ne da aidariya eh. <laughs> to sai kuma injiniya jamil abubakar tole ya ce zan yi wuya a ce an hana amfani da kafafen sada zumunta wajen yada bangar siyasa kwarai ko zai yi wahala shi sa muke tattauna domin a samu mafitar hanyar da za a bi a fitar da kai daga amma ni kuma ganin nake ba zai wahala ba ito eh in dai aka natsu aka bi hanyoyin da ya kamata a ce an fito da mm. da gashi yadda ya kamata a dinga tsarin abu ka gane mm. magana haka ne amma kuma kin san irin wannan wato a saka wata doka ko kuma a saka wani umarni yana da zai ci karo da wani abu to amma da zai ci shine akwai wani abu da ake cewa freedom of speech mm. To amma ba shi yasa ake magana ku ce kan wannan wannan kudurin mm. doka da aka ce za a wani sa hannu ko an sa hannu a kai mana ma manta wannan ba a sa ba ana ta dai eh, ce ku ce akan ta eh, wato dokar social to ai ita ma wannan tar alaka da wannan bangar siyasa da mm. ake a kan harkan sadarwa. To shi kuma Babaye Gambo da Magaram Niger ya ce dole sai hukumomi sun sanya ido akan kafafen sada zumuntar ta hanyar bin diddigin yadda al'umma ke tafiyar da kafafen kan to kaɗan daga ciki kenan duk da yake dai cewar mun yi wato muna son mu abin da ake nufi da bangar siyasa shine mutum ya je ɗauko mutane ya saka su akan maimakon ya ɗauki aduna da sanduna ya ba su tafi tituna suna bugun mutane suna sara to ya koma kan ya samu matasa abu ɗaya ne kenan ai kwarai kwa abu ɗaya ne to wannan dai ba zai ji maka ciwo wato a zahiri ba amma dai zai bata suna ko kuma ba ko kuma tarbiyyar ma zai bata suna kwarai da gaske bari in baka wani labari akan mm. twitter kana twitter kwarai kwa akwai kwanakin baya wasu matasa a shafin sada zumunta sai ka ga idan wasu mutane suka yi magana waɗanda ba 'yan bangaren su ba waɗanda ba, mm. siyasa su suke yi ba mm-hmm. sai ka ga sun musu ca lokaci ɗaya to daga baya nake jin labarin cewa wai ashe ashe ana ba su kuɗi ne su yi wannan su misali kan irin abubuwan ana yi kwarai da gaske Allah ya kawo mana mafita dai to amin ya rabi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin sirfilu Hashim Gumel wato wanda ya taimaka mana wato wanda ya taimaka min da gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown wanda ya ba da umarnin shirin da kuma injiniyan mu na yau Mr. Dan. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. najeriya a kurkawa da idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa talaka ka bar ku